أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون مفلحون كلا الذين كفروا سواء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون بهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب نلوم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا عنه مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا وما السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كسيدا من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد 'yan uwa musulmi bar mu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka wani na biyu bayan buɗe tafsirin wannan shekara wato yau cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala shaban nawa ne watan shaban tara ga watan sha'aban na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku hijiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da lissafin <clears throat> ya dace ga sha tara ga watan bakwai na wannan shekara ta dubu biyu da sha biyu miladiyar annabi isa alaihi salam idan tarihin ya inganta kuma da dar allah subhanahu wa ta'ala da shike karatunmu na bara an kammala karanta suratu maryam don haka yau cikin yardar allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi ne daga farkon suratu faha suratu sufaha a jerin surorin alkur'ani mai girma ita ce sura ta shida kuma an saukar da ita a makka ne da haka ba sai an yi dogon bayani ba wajen cewa surar daga cikin abin da take karantarwa akwai akida ma'ana tauhidi haka idan muka duba tafsirin raddul azhani na sheikh abubakar mahmud gumi allah ya mishi rahama allah ya ji shi a ainihin shafi na 406 ya bayyana mawdu'in ra'isi na ita surar ma'ana kanin abin da surar take karanta zuwa. a jimlace duk wanda ka tambaya suratu faha. ko da masu tafsiri ne irin na turmi da sauransu za su ce da kai tana karantar da gwagwarmaya tsakanin imani da kafirci tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin shugabanni 'yan kama karya da ainihin bayin Allah waɗanda suke son ɗaukaka kalmar Allah malam ya fara da cewa hiya mi'atun wa khams wa na aya adadin ayoyinta 135 ne Ya ce amma mawdu'u har ra'isi kanun abin da take zuwa headline shine inna lahi yusurun shi dai addinin Allah mai sauƙi ne addinin Allah sauƙi ne ga al'umma la mushaqqa babu ainihin wahala taklifi fauka faqati fihi fiye da iyawa fiye da yadda mutum zai iya babu wannan addini duk abin da ga ana wahala an rasa inda za a yi mutum mutane sun rasa abin nan ina za su sa kansu to wannan abin ba addini ba ne na gaskiya addinin Allah gaba ɗaya su sauƙi ne hatta abubuwan da ake ganin wahala ne duka in mutum ya bi abin da shari'a ta ce zai iske abin sauki ne kamar sallah kamar azumi kamar hajji da sauran ire-irensu mana ya ce wal maqsudu abin da ake nufi da addini shine ittiba'ul ma'amurat ka bi ma'ana bin abubuwan da aka yi umarni Allah ya ce yi kaza ka yi gwargwadon iko Allah ya ce yi kaza ka yi gwargwadon abin da kake iyawa na nawahi da kuma nisantar abubuwan da Allah maɗaukaki ya hana bi kadri tsaka nisantar abubuwan da Allah ya hana ma gwargwadon iko abin da baka iyawa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa wa rai ta yi abin da ba za ta iya ba wanda ba zai wato ta iya gudanar da shi a cikin sauƙi ba akwai ayoyi da yawa da suke ainihin ƙarfafa wannan ainihin abin nan tarjama ta bayanin abin da wannan sura ke karantarwa a cikin surar da kuma waɗansu da yawa a wajen sura ɗin surar ta fara da bismillahir rahim على رمى وبسير نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ممن خلق الأرض والسماوات الهدى نعم الرحمن على العرش استوى له ما بالسماوات وما بالأرض وما بينهما subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da harufa guda biyu ba da ha shine alaran ma ya karanta ya ce fahe ko ba haka bane warsh kenan ko su kuma haf suna karanta taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa na'am maluma masu fassara sun yi ƙoƙarin fassara waɗannan harufa guda biyu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe farkon wannan sura da shi malam shehin malami abubakar muhammad gumi Allah ya ji ƙarfi ya bi hanyar salaf magabata sai ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shine mafi sanin abin da yake nufi da wannan waɗannan an rufa guda biyu da ya buɗe wannan sura da ci, menene hikima me suke kunsa Allah maɗaukaki ya sani maluma da dama masu tasiri sun yi ta ƙoƙarin fassara ita wannan ainihin abin nan kalma guda wadda take da harufa guda biyu fa'un da ha'un wasu ka ce daga cikin ma'abuta ilimi kalmar faha tana nufin ya rajul wato ya kai wannan mutum ko ya kai wannan namiji suka ce wai wannan kalmar ya rajul da take da ma'anar faha ita fahan wato lugga ce ta waɗansu larabawa da ake yi wa laƙabi da bani akin bin adnan da kuma wasu larabawan da ake kira da bani tsaye da kuma bane auckland suka ce wannan ainihin abin nan eh, kalma ta farha da yarensu ne kuma larabci ne suka ce daga cikin wannan kalma ta bano ak da za ka ce da mutum da larabci ya rajul bai fahimta cewa kana kiran shi ne har sai ka ce faha wato ba ya faha ba a faha amma idan muka duba maluma magabata salaf waɗanda suke ainihin abin nan wato yin amfani da ko amina fassara ta annabi da sahabbai wadda take da ainihin wato ƙarfafa gwiwa da hadisai da ayoyi wato kamar shekul malami shankifi yake azharul aqwali fihi indi annahu min al-huruf al-muqatta'a fi awa'il as-suwar mafi bayyana daga cikin maganganun da aka fassara wannan aya ta faha da shi ni a wurina daga duk cikin maganganun kawai faha na daga cikin huruful muqabba'a harufan nan da akan buɗe surori da su waɗanda suka zo a cikin awa'il suwa farko-farkon surori ويدل لذلك أن الطاء والهاء المذكورتين في فاتحة هذه السورة abin ainihin kafa hujja da shi abin yake nuna wannan ita tsa'un din nan da hausa muke cewa tsamusa hannu ne ko da ha'un da muke cewa hafa ba waɗanda aka ambata a farkon buɗe wannan sura ta fa'a ai banda wannan wurin ma ja'a ta fi mawazi an ukhra fi mawadi a ukhar sun zo a wasu wurare la za a fi annahuma min al-huruf al-muqatta'a da suke gwada babu da ayya cewa wannan ba'a suna daga cikin harufan nan waɗanda aka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik musamman ma dai su harufan guda biyu da fa'un da ha'un in muka duba suratu shu'ara Allah a karanta mana farkon suratul shu'ara mu ga inda fa'un ta zo a cikin jerin irin waɗannan harufa na farkon sura inda take cewa fatin da madojinta da komai alarma farkon suratun namli ba sa'un ta zo a inda Allah maɗaukaki ke cewa haka kuma in muka duba farkon suratul qasas akwai wannan ita kuwa ha'un da ka hanga zaka gano farkon suratu maryam a ita ma ta zo a cikin waɗannan harufa muqaffa'a waɗanda fassarar su shine Allahu a'lamu bi mu'adihi bi zalik farkon suratu maryam Allah madaukakin ke cewa me na'am kenan in muka ɗauki waɗannan za mu ga cewa wato alkur'ani a fassara ayar alkur'ani ayoyin qur'ani su fassara ayar alkur'ani shine tafsiri wanda ya fi inganci to da haka kawai maganar ma'abuta ilimi da suka yi daban-daban dukkansu ba mu ɗaukar su mu bige wannan ainihin abin nan fassara saboda haka shehin malami sankiti ce ai fiyayyar fassara ita ce wato Allahu a'lam bi muradihi bi zalik Allah shi yasa abin da yake nufi da wannan an rawaito har yanzu daga ainihin ibn Abbas da ainihin Mujahid da sauran mafassara irin wannan fassara da muka yi amma Abdullahi bin Amr cewa ya ma'ana taha ya habibi ma'ana ya masoyina saboda haka ala ayati halin alaran ma fassara suratu faha shine ya kai wannan mutum ko kuma ya masoyi amma fiyayye sura Allahu a'lamu bi muradihi bi zalim Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana cewa ma anzalna alaykal qur'ana na'am سامي الله تزكى وسلم من الكالي ياب مي اشفاء يا فدي اتكين لتاتي شنا اشفاء دقا اينه الربع بن عنس يتي منظر الله وانت تيرا دا امنشن الله سوك تبتا اقريش يا كسن اذا صلى اذا يزو صلى قام على رجل ورفع اخرى sai ya daga shi guda ɗaya ya tsaya akan guda ko kuma ya tsaya akan cikin tafukan hannun shi domin ainihin yin sallah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a ya Muhammad fa'il abba bi ka ya Muhammad ka taka ƙasa da diga-diganka ka tsaya daram kada ka wahalar da kanka faha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa wato Allah subhanahu wa ta'ala yace ba mu saukar da alqur'ani gare ka ba ma anzalna alayka alqur'ana ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kira ga annabi Muhammadu amma sauran al'ummata sun shiga ciki litashqa dan ka wahala litat'ab domin ka wahala ba mu saukar maka alkur'ani don ka wahala ba mun sai dama ita surar kanu abin wato karantarwa shine addinin Allah sauki ke gare shi to da haka hatta a wajen sallah wuce gona da iri a wajen sujada ko wajen ruku'i ko wajen tsayuwa ko wajen karatu da sauransu ya sabawa ɗarika ta magabata ya sabawa hanya ta salaf ya saba kuma fassara wadda take kyakkyawa ya saba hakikanin addini wanda shi addini ne na sauki shi da kai shi sauki ne sannan yana sauƙaƙawa al'ummar shi yan uwa musulmi kamar yadda muka yi bayani Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce ma an zanna alaikal qur'ana litashka ba mu saukar maka alqur'ani dan ka wahala ba ai litata aba ta'aba shadida don ka wahala wahala mai tsanani bi fadli ta'assufika alaihim wa ala kufrihim saboda wuce gona da iri wajen nuna damuwarka da bakin cikin a kan su da kuma kafircin da suke yi da kuma bakin ciki akan ba su imani ba wannan fuska ta irin wannan fassara a cikin alkur'ani mai girma akwai ayoyin da suke tallafa mata ma'ana ba mu saukar maka alkur'ani don ka wahalar da kanka ba wajen bakin ciki da damuwa akan kafirtarsu da ƙin yin imaninsu alarma can cikin alkur'ani mai girma akwai wata aya da shi karfafa wannan fala tazhab nafsuka alaihim hasaratin wato kada ranka ta tafi wato a wajen bakin ciki da damuwa akan ainihin su waɗannan kafirai don ba su yi imani ko kuma don irin abubuwan da suke wa musulunci kada ka damu kada ka damar da kanka kamar yadda ya ce fala'allaka on nafsaka ala atharihim ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa zaka karanta mana ita لعلك باخع نفسك على آثارهم وتقيل كي وانا تدير كدوكا الناس ساكي كرن تامين ويتسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يؤمنوا la'alla kai ya muhammad sallallahu alaihi wasallam kana nema ka halakar da kanka ala asarihim bisa ainihin gurabin abubuwan da suke na karyatawa da kafirtawa da izgili da sauran ire-iren su illam yu'minu idan ba su imani ba za ka damu hankalinka zai tashi bi hadisi da wannan alkur'anin da ake ainihin saukar maka asafan saboda bakin ciki da damuwa da tashin hankali wataƙila kai don ba su ima in ba su imani ba saboda damuwa kana nema ka halakar da kanka kaga wannan tana karfafa ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ma'ana kada ka halakar kada ka damu kada ka kuntata wa kanka saboda ba su imani ba kamar ayat da alaran ma yake cewa la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin yana yi wa wato kamar kana son ka halakar da kanka don ba su kasance mu'mine ba ayoyin da suke fassara ko suke karfafa wannan fassara suna da yawa don haka fassara ita wannan aya akan wannan fuskar ya dace da fassara tafsirul qur'ani bil qur'ani kuma fassara magabata fuska ta biyu shine abinda ya zo cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana tashi sallallahu alaihi wasallam salla billaili hatta tawarrama kadmahu ya tashi da daddare yana ta yin sallah saboda tsoron Allah saboda neman lada saboda ainihin ya zama bawan Allah ɗari bisa ɗari da sauran ire har kafafuwansa suka kumbura saboda tsayuwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da Alƙur'ani don ka wahala ba ka ainihin wahalar da kanka ka wahalar da tunaninka da zuciyarka ayatun hika saka bil ibada ka wahalar da kanka ka wato tsananta wa kanka da yin ibada wato zika al mashaqqatal fadiha ka ainihin ɗanɗanawa rayunka da jikinka da gaɓoɓinka wato wahala wadda take mai nauyi kwarai da gaske wa ma ka illa bil hanafiyyati samha ba mu aiko ka ba fate da addini wato da addinin nan na musulunci ba hanafiye mai sauki addinin rangwame addinin sauki ba addinin tsanani da rashin hankali da hauka ba so da ka wanda yake kiran kanshi musulmi zai zo saboda yana wani biki wai yana tunawa da wani abu ko haihuwar wani ko mutuwar wani yana bugun kanshi yana sa tabka yana bugun kanshi jini na fitowa yana keta kanshi da karbe da sauransu kamar abin da yan shi annan suke kun ga wawaye ne ba su san menene addini ba ba a bautata wa addini da rashin hankali ba a bautata wa addini da azabtar da kai haramun ne ka azabtar da kanka ko da da allura ne ka soki kanka ka ainihin wai don zabe da sunan ibada wannan ba bauta ba ce wannan rudu ne da rashin hankali da sauransu addinin Allah sauki gare shi ayoyi da dama da suke tabbatar da wannan a cikin alkur'ani mai girma daga cikin su alarama akwai inda Allah maɗaukaki yana yake cewa wa ma ja'ala alaikum fid dini na'am Allah ya ce ni ban sanya ainihin muku damuwa da ƙuntatawa da tashi hankali a cikin addini ba ma'ana addini ne na sauƙi, addini ne na kwanciyar hankali addini ne na lumana addinin da hatta tafiya ya koya maka yadda yake so ka yi wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal abdi hauna Allah subhanahu wa ta'ala yana gwada musulmai na kwarai waɗanda suke riko da koyarwar alkur'ani da hadisi su ne waɗanda yamshuna alal ardi hauna suke tafiya a cikin nutsuwa ba takama ba ba jijji da kai ba ba daga kai ba ba ainihin wato daga hanci da sauransu ba a'a tafiya irin tattawali'u, tafiya wadda take ba irin ta hauka ta buga kafa da sauran ire-iren su ba haunan in ma an tsokane ka Allah ya ce kai in kana cikin mu'minai ibadur rahman to in an tsokane su wa idza jahilu na gano mai salama zaman lafiya muke so saboda irin wannan ne kuke ganin har yanzu ba a tashin hankali da rudani a arewa ba ana kakkashe mutane da sunan ramuwar kayya ana kaza ana kaza to su musulmai bayan Allah ne ba su yi komai sai bisa hujja idan addinin su ya ana su yin abu babu son zuciyar da zai sa su yi idan addinin su ya umarce su babu abin da zai sa su ainihin saba don sun fusata an ba su haushi an kuntata musu an ci mutuncin an ɓace dukiyarsu an kashe yan uwansu ba su wuce gona da iri don me saboda bayan Allah ne mai rahama waɗanda suke bin addini na kwarai addini na sauki addini na kwanciyar hankali addini na lumana addini na zaman lafiya amma kuma a lokaci guda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana al'ummar musulmai idan aka kokane su aka kaskantar da su aka wulakanta su to Allah madaukaki ya ce fa in uttum uzina qatilul mushrikina وقاتل المشركين كافة كما ko كافة duk waɗannan ayoyi ne da suke gwada idan aka yi muku rashin mutunci da rashin kunya da rashin arziki to ba a ce ku zauna ku shiru ku sa ido ba amma ba a yin komai sai bisa shari'a to da haka wato zaman lafiya lumana lura da ainihin auna abubuwa wanda ya shi ake wa ba a yi wa wani saboda laifin wani la ta zuru waziratun wuzura ukura saboda wannan ku bi shari'a ku zauna lafiya a cikin lumana ku sanya ido ga shugabanni su neman muku ku bisa doka bisa shari'a kada ku zama mahaukata kamar yadda su masu suka zama mahaukata haka ne ko ba haka bane alamma addinin Allah sauki gare shi yuridullahu bikumul Allah madaukake ce yuridullahu bikumul yusra Allah yana nufin sauki ne gare ku ba wahala ba ba ta da hankali ba ba a yi ainihin wulakanci da sauran ire-iren su ba wala yuridu bikumul usra bai nufin tsanantawa a gare ku bai nufin ku shiga tsanani ku shiga tashin hankali ku yi abin da zai halakar da kawunan ku saboda haka ma duk abin da in kai zai iya sanya maka rashin lafiya ko ya sa ka rasa wata gaba ko ya sa ka rasa rayuwarka to a addinan wannan abin haramun ne kamar yadda Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ya aya take alaramma wala tulqu bi aydikum ila kada ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka ku kyautata in an yi muku wauta ku kyautata in an yi muku wauta an yi muku abin rashin hankali da sauransu to ku ku yi ainihin abin hankali ku yi nutsuwa ku yi lura ku zama masu ainihin abin nan hangen nesa da sauran ire-iren su wannan shine addinin musulunci wannan shine mai addinin musulunci addini mai tsari addini wanda suke na zamani addini wanda suke wayayye addini wanda suke da duniya tafiya da duniya kafada da kafada in an tafi sama an yi bincike a sama addinin da yau shekara dubu da ɗari hudu da ainihin wato talatin da uku ya riga ya yi magana tun a wancan lokacin akan tafiya sama bincike a sararin samaniya bincike a kan wata bincike ga taurari bincike a cikin ruwa bincike a ƙarƙashin ƙasa da sauransu saboda haka addinin musulunci addini ne alami da haka bai ana ka kai aure ba kamar wasu addinai ba bai cewa ka zauna cikin kai mai ibada ne ba za ka ci abu mai daɗi ba ka zauna cikin ƙazanta ka zauna cikin cikin yunwa da sauran ire-iren su yin wannan ba addinin musulunci bane addinin musulunci addini ne na ilimi addini ne na zamani addini ne na kokari a tashi ai kasuwanci ayi sana'a zaman banza ba mu kyau ko a masallaci kake zaune kana yi bada annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauke gatarin ka je ka yi yo ite ko ka yi sassaka ko ka zama kafinta ko ka zama makeri ko ka zama injiniya ya muka ka zo ka zauna a masallaci kana ta ibada ka zama nauyi akan bayin Allah wani addini ne ya fito da waɗannan abubuwa wani addini ne yake da tsari irin wannan so daga addinin musulunci addini ne na sauki babu wahala babu tashin hankali babu rudani babu hauka a cikin shi da haka waɗanda suke cewa addinin musulunci addini ne na ainihin abin nan wato eh, menene ta'addanci su kame bakin su wato addinin ta'addanci in ana cewa akwai addinin ta'addanci ku je ku karanta tarihin yahudawa ku karanta tarihin kiristoci daulolinsu abin da aka yi zamanin hitler hitler musulmi ne ku duba abin da aka yi a andalus musulmai ne suka yi wannan ku duba abin da amerika ta yi a ainihin japan da sauran ire-iren su musulmai ne suka yi wannan su wani ne yan ta'adda su wani ne masu kashe mutane su wani ne waɗanda ba su tausayin bayan allah da mata da maza da sauransu ku tausayi tarihin abin nan wannan hiroshima a ainihin kasar japan da sauran ire-iren su kisan gilla duk inda aka kashe kisan kare dangi a duniya ba musulmi ne suka yi ba sai dai a yi musu don allah su waye yan ta'adda su ne da 'yan ta'adda a zaman baya bayan nan kenan su bosnia herzegovina da sauran irs wannan baya bayan nan kenan kisa na ta'addanci a yi makabarta irin a tattara mutane a hada a wuri guda abin ne ko kwanan nan an yi a kaduna musulmai ne suka yi wani garin musulmai suka yi irin wannan su da ka su waye 'yan ta'adda su waye masu jefo bambamai a coci-coci musulmai ne a kawo mutum guda da aka kama ya shiga coci zai jefa bambamai amma kiristoci nawa ne ke haɗe a hannun gwamnati yanzu a hannun ainihin jami'an tsaro waɗanda aka kama sun je suna kokarin tada bom a coci coci da sauransu su a yan ta'adda to a kame daga ainihin bata sunan musulunci da musulmai musulmai yan zaman lumana ne musulmai yan ainihin kwanciyar hankali ne musulmai yan nutsuwa ne musulmai masu bin dokoki ne masu bin ka'ida ne musulmai masu da'a ne ga shugabanninsu musulmai masu ainihin jin tausayi ne musulmai masu tsoron ainihin saba Allah ne a musulunci haka kawai ka kashe mutum ko da ba addinin ku ɗaya ba ba dalili wannan ba musulunci ba ne, musulunci ya tattali horo wanda ya kai iyaka ya fi kowanne tsanani akan wanda ya je ya kashe kan ya kashe ya kisan kai ba ba bisa hujja ba babu addinin da ya irin wannan tana da in ba islam ba musulunci ya hana ka cutar da koda dabba ne an ainihin mata ta shiga wuta saboda ta kware kyanwa kawai ta hana ta tafi ta ta kiwo ta mutu matar aka jefa ta a wuta mata tana karuwa lalatacciya saboda ta taimaki ainihin kare a yayin da yake cikin tsananin kishin ruwa wannan dalilin ya sa Allah ya sanya ta aljanna wani addini ne wanda yake so a tausayawa rayuka fiye da addinin musulunci babu ma Allah subhanahu wa ta'ala yace ba'a ma anzalna alayka alqur'ana litashka ba mu saukar maka alqur'ani dan ka wahala ba don ka shiga halin kakani kayi ba don ka zama mai ainihin abin wato sheki wanda zai shiga wuta ya shiga azaba a lahira a duniya ya ɗanɗani wahala da sauransu a'a mun saukar maka alkur'ani ne don ka zama mai arziki ka zama mai imani ka zama ɗan aljanna ka zama wanda zai zauna ya rayu a cikin ni'ima saboda me saboda hadisi sahihi yana gwada mana ba annabi ba hatta malami wanda ya koyi ilimin addini ya yi aiki da shi to wannan malamin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai sanya shi ya zama shaƙi ba sai dai ya zama sa'idi ma'ana in aka ce shaƙi dan wuta tafaɗe sa'id shine kishiyar shaƙi ma'ana in ce sa'id wato dan kirki dan aljanna wato mutumin kirki mutumin arziki da sauran ire annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi sahihi yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din duk wanda Allah yake nufin alheri da shi Allah zai sanar da shi ilimin addini saboda duk mutumin da kuka ga Allah ya taimaka ya koyi ilimin addini yana aiki da shi to wannan cike dan Allah alama ce babba da take gwada dan aljanna ne shi sa'idi ne ba shaki ba wanda kuwa ya zauna ba ruwanci da karatun addini ba ruwan ruwanci ya karantar da iyalan shi addini ba ruwan ruwanci da ƴaƴan shi su yi karatun addini shi dai duniya matan shi duniya ƴaƴan shi su karanto duniya don su samu matsayi da sauran ire-iren su ba ruwan shi da magana karatun addini ilimin addini to wannan ga alamar shi dan wuta ne ga alamar shi dan menene dan wuta ne wa shaqiyun aw sa'idun ko dai dan wuta shaqiyi kenan wanda bai damu da addini ba ba ruwan shi da ilimin addini yana zaune a jahilin shi bai san Allah ba bai san manzannin Allah ba bai san littafan Allah ba bai san menene lahira ba bai san menene wuta ba bai san menene aljanna ba bai san sunna ba bai san bid'a ba bai san kafirci ba bai san mushrikanci ba bai san islama ba bai san imani ba to wannan ina tabbatar muku da cewa shaki ne wanda kawai an halice shi ne saboda saboda wuta ba yadda za a yi shiga aljanna don ba ka da ilimi ba za ka san Allah ba haka ne ko ba haka bane Allah madaukake a cikin alqur'ani yayi bayani akan wanda a araba an zikiri yace fa inna lahu ma'ishatan zanka da ba shi al'umma قال قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت to wannan magana ya kamata a ce ana yi ta ne ga dukkan al'ummar musulmai amma wallahi ina jawo hankalin yan uwana waɗanda Allah ya bai mukami wallahi su kuka da kansu domin ɗabi'ar mu shine idan ka samu mukami aka naɗa ta ka wata sarauta ko aka baka wani babban ofis da sauransu to kai ka wuce karatun addini ba ka sauraro a rediyo ba ka sauraro a tv ba ka zuwa makaranta ka ji karfin wannan kana zaune haka to ka shiga cikin wannan abin da ayat take faɗi haka kuma sarakuna alhamdulillah zamani ya canza ana samun sarakuna matasa waɗanda suke ɗaukan malamai malamai da su da ƴaƴansu da matayensu kullum ana karantar da su addini amma su ɗiggaggu waɗanda har yanzu ba san annabi ya faku ba suna ganin kawai tun da dai an naɗa musu rawani to sun wuce su yi karatu a gaban malami ni na san masarki sarki ne mai daraja ta ɗaya cikin almajirai na da suka yi karatu a nan riyadar qur'an ake zuwa ana suna koya mishi karatu ya zauna da shi da iyalai shi da sauransu saboda me saboda bai yadda ya kawo da kai daga ainihin ilimi na addini ba bai yadda da kanta ya kawo da kai daga alkur'ani ba don watakila an taba karanta mishi wannan ayar ko ya karanta ya gabatar inda Allah ke cewa wa man an zikiri wanda duk ya kawo da kai daga zikiri na ma'ana ilimin addini na ma'ana alkur'ani ya kawo da kai ya zauna baya koyo ba shi da koyo fa inna lahu ma'ishatan banka hakika yana da wata irin rayuwa mai kunci in ji Allah subhanahu wataala a nan duniya ma yana cikin kunci din don zai ga yara kanana sun san Allah shi bai sani ba yara kanana sun san manzon Allah shi bai san su ba yara kanana sun san mala'iku shi bai sani ba yara kanana za su bude alkur'ani su karanta wata kila ma har su fassara shi bai sani ba ga musulmi ba bakankanci da wulakanci da damuwa da kuncin da ya wuce irin wannan a nan duniya kenan kafin aje lahira fa inna lahu ma'ishatan banka hakika yana da wata irin rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah madaukake ce za mu tada shi a ranar tashin alkiyama yana makahu makahu a ranar tashin alkiyama yawma yakunu nasu kal farashin mabthur ranar da mutane za su kasance tamkar farin gina ku duba yadda suke tashi in an yi ruwa waɗannan su gabas waɗannan yamma waɗannan su karo da waɗannan waɗannan su fada a wuta waɗannan su fada a ruwa a irin wannan yanayin ka an tada ka makaho yau mai yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani ranar da mutum saboda bala'i da tsoro da tashin hankali in ya hangi uwar shi gudu yake in ya hangi uban shi gudu yake mata ta hangi mijinta ta gudu miji ya hangi ƴaƴansa ya gudu da sauran ire amma a tada ka makaho wallahi duk wanda bai kankantar da kai ya je ya dukufa wajen koyan addini ba ya zauna bai san addini ba bai san qur'ani ba bai san hadisai ba bai san fiqh ba ya mutu a wannan hali da uban shi da uwar shi da waliyin shi da shehin shi da wani ne ba wanda zai domin a ranar in babanka ya ganka ma gudu zai in ka ta ganka gudu in ka ga gano gudu za ka yi ya firrul mar'u min akhihi kowane mutum ne ya hango ainihin zai gudu ya ruga wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani Allah ya ce li kulli imri'in minhum yawma idhin ne guri kowane mutum a wannan wurin wato ainihin abin da ke gaban shi ya ishe shi yan uwa musulmi wannan ana magana akan waɗanda suka ki su tsaya su koyi ilimin addini mutum ya zama farfata a lissafi ya zama farfesa a ingilishi ya zama farfesa a ainihin injiniyanci da sauransu amma ba zai iya karanta maka ayin alkur'ani fatiha bai iya karanta ta da kyau da sauransu farfesan banza kenan me amfanin wannan farfesan ka shiga cikin waɗanda ƙur'ani ya bamu labari ya alamu na zahiran min alhayatid duniya na'am wa hum anil akhirati waɗannan masu ilimin daktocin da farfesosin da kawai sun shiga ne cikin waɗanda ce da ayar baya ta ce la ya alamu ba su da ilimi ya alamu na zahiran suna sanin kawai zahiri ne na minar hayati duniya na daga rayuwar duniya a duniya komai ga sunan sun sani sun shiga ko'ina sun ainihin kware a ko'ina wane kaza wane kaza su ake magana wa hum anil akhirati hum gafilun su game da lahira rabkananu ne ba san komai ba ba san cewa rayuwar duniyar yar kankanuwa ba ce rayuwar lahira ita ce hayawanu law kanu alamu bal tu'thiruna al-hayata duniya wal akhiratu khairun wa abqa inda Allah kuna fifita rayuwar duniya kuna zaɓar rayuwar duniya ku bata lokaci ku bata shekaru da ku karance ta saboda kawai ku samu mukami ku ji daɗi ku yi shokole a duniya amma game da lahira kun manta bal tu'thiruna al haya ad-dunya Allah ya ce wal akhiratu khairun lahira ita ta fa alheri kuma ita ce ta zuwa in ka shiga aljanna ce khalidan fiha ko khalidina fiha abada za su dawoma cikin har abada amma wannan rayuwar fitina ne ko 70 ko kana lafiya lau kana da kuɗi kana da karatu ka je shekara sittin in ba karatun addini ba shi ke ka zama tsumma ka zama condemn ka zama ko ba haka bane ilimin addini ne kana ƙara tsufa kana kara martaba kana ƙara daraja kana ƙara ainihin abin nan matsayi a wurin al'umma saboda me saboda kana haskaka musu yadda za su sadu da Allah su suna yardaddu Allah ka sanya mu sadu Allah muna yardaddu mu zama cikin radiyallahu anhum wa radwan annabin rahma sallallahu alaihi wasallam kamar yadda babarani ya rawaito daga sa'alabat bin al-hakam رضي الله عنه يتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول للعلماء يوم القيامة الله ما كي زي فتا وما لبي أرانا تاشن القيامة الله أكبر يتي إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي صدق رسول الله صدق رسول الله هنيئا لكم يا طلاب العلم annabi mai tsira da aminci ce Allah zai ce wa malamai a ranar tashin alkiyama ya ce ni fa ban sanya ilimi na a cikin ku ba da hikima ta ban ba ku ilimi da hikima ba fa sai wa ana uridu an aksira lakum sai don ina so in gafarta muku alama kana minkum a cikin duk irin laifi da zunubi da komai ne da yake kanku in dai ba ne domin inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi zan gafarta muku laifi in ya kai matsayin mashirkanci Allah ya tabbatar da cewa in mutum ya mutu bai tuba ba yana to Allah bai gafarta mishi matsafa yan bori da makamantan ire-irensu ku tuba maza maza ku gaggauta kafin mutuwa ta zo in kuka mutu ba ku tuba ko kuma ga Allah ba to Allah ya daukan wa kai shi alkawari bai gafarta muku amma duk girman laifi in Allah ya so sai ya gafarta maka kamar yadda yace a alama kana minkum wala ubali ba zan damu ba zan gafarta muku akwai abin da ya kamata mutum ya bata lokaci a kan shi biye da wannan ilimin addini ka iya karatun qur'ani ka san fassarar alqur'ani mai girma ka iya karatun hadisan annabi ka san fassara hadisan annabi da ma'anoninsu yi kokari ka san aƙida sani na aƙida na hakika ba kawai ainihin rudu da shirman sufaye da maka fitan ire-iren su ba in kai haka ka samu tabbas daga Allah subhanahu wataala wannan hadisi ibnu kasir yace inna isnadahu jayyidun isnadin hadisin mai kyau ne kwarai da gaske saboda haka muna muku muna taya ku murna ya ku malamai ko ko ya baha <laughs> ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka alqur'ani dan ka zama shaqi ba ma'ana dan ka wahala ba domin wannan kalma ashqa asalinta ga larabci al'ana'u ne wa ta'ab mushaqqa damuwa taklifi kamar yadda malaman luga da dama suka tabbatar da wannan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ma'anarta a cikin suratu faha a inda Allah ke cewa fala janna kuma min aljannati sahalibu sur sahalibu yace kada ku yarda shedan ya fidda ku kai adam da matarku daga aljanna fata shi ku wahala ku ɗanɗana kuɗar ku ku ji jiki rayuwa a duniya duk yadda kake ganin mutum da wani rawani da wani ainihin bakar mota da wasu jiriyoyi da menene wato kawai cikin wahal alhayatu kulluha ta'abu rayuwa gaba ɗaya ta rayu abin nan wahala ce kai ko a barka ma da yin kashi ai wahala ne <laughs> kashi kawai a barka da yin kashi <laughs> Ko ba haka bane to saboda haka a ƴan uwa musulmi wato babu ainihin abin kamawa da ya wuce addinin musulunci babu abin da ya zama wajibi ka yi kokari ka zama kana ciki a cikin musuluncin face ka zama ahalus sunna domin ahalus sunna ne waɗanda alkur'ani ya tabbatar da yan aljanna ne ya tabbatar da cewa su in insha Allah aljanna ta tabbata gare su ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فإليكم wannan aya ta fito fili tana gwada 'yan bidi'a masu bin son zuciya 'yan wuta ne wuta za su shiga wa man yushaqiq ar-rasul duk wanda ya saba wa manzo a wajen aqida da wajen ibada da wajen akhlaq da sauran ire-iren su min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan da shari'a ta bayyana gare shi ga ayoyin qur'ani ga abin da suka sai ga abin da suka ce magabata na kwarai ga abin da suka ce ya bari ya bi wani rudu ya bi wani shehi ya bi wani waliyi na ƙarya ya bi ainihin wasu makaɗa da mawaƙa da 'yan sharholiya da sauransu ya bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar tafarkin magabata Allah ya ce wallahi ma ta walla za mu jubinta mushi abin da ya jubinta na bata yayi ta bata yayi ta ganin cewa bid'a da yake tana da kyau ai bisa da yake irin zikirin da yake wanda ya saba annabi ya dauka shine zikiri irin istighfarin da yake da ya saba na annabi da sabai ya dauka wannan shine istighfarin da sabai nu wallahi ma ta walla wa nuslihi jahannam ya mutu mu shigar da shi wutar jahannam mu kona shi annabi rahama yayi muku albishir yace kullu ummati yadkhuluna aljanna duk umma ta za su shiga aljanna illa man aba sai wanda bai son ya shiga aljanna sahabbai suka ce wa man ya aba ya rasulullah ya manzo Allah wa zai shiga aljanna annabi ya ce man afa ani dakhala aljanna wanda ya bi ni ya shiga aljanna an gama in ka bi sunnar annabi ka rike annabi kan kan kai dai menene dan aljanna wa man asani wanda ya saba mini ga na annabi kai kai na wani ko kai na kanka annabi ya ce hakika ya ki shiga aljanna ka ki shiga ga aljanna ga mu kulli an baka kaki so da haka sunna sak bid'a wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa